Ah, Dr. Hassan ganin cewar yanzu gashi Allah ya sa Janar Muhammadu Buhari an zaɓe shi a Najeriya a matsayin shugaban ƙasa. Uh, bayan an sanar da wannan sakamakon matasa a ko'ina a faɗin ƙasar sun fito suna ta murna wa'inda har ya kai ga wasu sun kai ga rasa rayukansu wasu kuma sun samu haɗurra wanda har yanzu suna kwance a asibitoci dangane da wannan murna da suke ta ƙoƙarin nunawa to menene kiranka ga su wa'innan matasa dangane da irin wannan ɗabi'ar to gaskiya matasa ya kamata mu yi hankali ba a ce kada a yi murna ba yana da kyau a yi murna in kwace kai kana goyon bayan general muhammadu buhari ne a matsayinka na matashi to ya kamata ka saurari kuma ka bi abin da ya faɗa a jiya da asuba ya yi magana ya ce kar a yi irin wannan murnan wanda za ta jawo asarar rayuka ko tashin hankali kuma duk wanda yake yin irin wannan wato kenan ya ce baya tare da shi to kai ka ce kana ma mutum murna kuma ya ce baya tare da kai kaga ka aikin banza kake na ce to Allah ba ma jazeera zaman lafiya da sauransu so mutum zai iya yin addu'a za ka je wajen abokananka da sauransu amma ka zo kana ta yawo da kana gudu a caɓa ka je ka faɗi ka karye kaga maimakon taya buhari murna ka kara kawo masa matsala don yanzu sai an san yadda za a yi eh, ya za ka sami lafiya da sauransu kuma shi kansa ba jin daɗin wannan abun ba zai bai ji cewa saboda murnan hawansa wasu sun rasa rayukansu baya fatan haka baya sun haka so da Allah mu ƙara fahimtar yadda rayuwa take mu bi ta kuma a hankali a ce kada a yi murna ba a yi murna amma kada a bari a wuce gona da iri. To dokta kamar yanzu kaga ga wannan gwamnati za a ce ta ya kake ganin su matasa za su ci gajiyar wannan gwamnatin? Shi general muhammadu buhari kamar yadda kowa ke cewa baba buhari eh, su su kamar yadda yake cewa lokaci ma su ba abin da suke nema a shekara saba'in da biyu banda aiki to muna fatan cewa aiki ne zai yi da zai sama ma matasa ayyukan yi da kuma ba su daman su ma su koyi mulki da gudanar da abubuwa a gwamnatin shi kamar shi buhari allah ya ba shi sa'a ya gwamna 76 1976 da aka dora shi gwamna a shekaransa ina ji ko talatin da uku ne ba ko hudu ne ya yi minista yana shekara talatin da takwas ya zama shugaban kasa ikifo yana shekara arba'in da biyu yanzu ya zawo ya sake zama shugaban kasa a shekarar saba'in da biyu to abinda muke gani yau da yasa aka zaɓe shi dama ne da aka bashi yana matashi ya sami ilimi da fasaha da kwazo a cikin aikin sojansa aka gani ya sami experience a matsayinsa na gwamna ya sami experience a matsayinsa na shugaban ƙasa ya sami experience iri-iri da ya sa kuma aka gaya ya birge a kasan shi da halinsa na gaskiya da sauransu saboda dama da aka bashi na yin wannan ayyuka ma ƙasa a matsayinsa na matashi ina ganin ina tunanin shi ma general zai tunanin cewa yadda najeriya take wajen kashi sittin na ƙasan ma gaba ɗaya eh, matasan ne cewa shi ma zai ba su dama iri-iri ya zakulo masu a zaka ko ina suke masa aiki kamar yadda aka ce shugaban ƙasar singapore da ya rasu wannan lee yadda ya gina singapu matasa da sauransu ya ba su dama suka masa aiki kamar misali ko shugaban kasa barack obama farkon hawan sama wani dan shekara ashirin da shida ne yake rubuta masa speech eh, shi ne kamar press sa to wannan zai sa kuma su kawo masa shawarwari da ideas na me yake damun matasa wanda su watakila shekarun su can a matsayinsa na shekara saba'in da biyu ba zai gane duka ko menene matasan suke so ba da sauransu to yana da mu matasa suna fatan cewa zai eh, kawo musu ayyukan yi saboda babban matsalan yanzu da ake fama da shi rashin aikin yi yana ma wannan rashin aikin yi ina ji yana da dangantaka ma da yadda mutane suke ta wannan murna din sosai har ya kawo ga asarar rayuka so gajiyan da matasa za su ci shine ayyuka da za muke fatan zai kawo musu da walwala da sauransu muna ganin gwamnatinsa kuma za ta zama ta matasan ne duk da dai shi baba buhari ne